والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم متى waɗanda aka saki za su jira har sai sun yi haila uku ba za su yi aure a tsakanin wannan lokacin ba kuma baya halatta su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu na ciki in dai da gaske suke cikin imaninsu da Allah da ranar lahira mazajensu da suka sake su suna da haƙƙin su dawo da su a cikin wannan lokacin idan dai suna nufin za su dawo da su ne don sabawa kuma su kawar da saɓanin da yake tsakaninsu matayan suna da haƙoƙi da wajibai irin wanda mazajensu suke da shi a kansu na daga abin da mutane suka saba da shi, sai dai mazajen suna da darajar da ta fita su girma a kansu, na tsayuwa da lamurransu da yin saki. Allah mabawayi ne, babu abin da zai rinjaye shi, kuma shi mai hikima ne a cikin shari'arsa da tsare-tsarensa.